tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi don ba manta ba mun shiga tarihin talhat bin ubaidillah ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi cikin mutum goma 'yan aljanna a bayan da malin ya fara mana shimfiɗa da sharan fage muka ji wane ne talha malai shimfiɗo mana bayanai dangane da musuluntan shi da irin yadda ya haɗu da matsaloli na jarabawa sakamakon musuluntan da ya yi sai malai ce zikiru jimlatun min mana ƙibihi radiyallahu anhu malam zai bayyana mana jimlatan bayani a taƙaice a dunkule dangane da wasu daga cikin darajoji da falololi na wannan bawan Allah Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda da aminci Mala ya ce talhatu bin ubaidillah shi talhatu ɗan ubaidillah talhatul khair wanda ake matake da talhatul khair lahu fada'ilun kathira yana da falaloli masu tarin yawa radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda lamma a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi min uhud ya ce yayin da annabi ya dawo daga yakin uhud Sa'idan mimbar sai annabi ya hau kan mimbari wa hamidallaha ya gode ma Allah wa athna alaihi kuma ya yabi Allah ma'ana ya hudubatul haja ثم قرأ قوله ta'ala sannan sai karanta faɗin Allah minal mu'minina rijalun a ma ahadullaha alaihi daga cikin muminai akwai waɗanda sun gazgata alkawarin da Allah maɗaukin sarki ya masu ma'ana mumine kakaf sun gazgata wannan alkawarin faminhum man na nahabahu daga ciki akwai wanda ya shahada tun a karan farko tun kafin musulunci ya kafo gwamnati ta yi ƙarfi ya amfana da abin da ake amfana da shi wa minhum man yantazir akwai wanda yake sauraren shahadar tashi wa ma baddalu tabdila annabi yace sahabbai ba su canza daga yanda aka san su ba mana ba wata hadisa da ta taso ta sauke sahabbai daga yanda aka san su Allah ya shaide su Allah ya yabe su Allah ya ƙara masu yarda duk wanda ya zo a yau ya ce maka sabe sun canza sai ka ce a ina kuna fahimta ai sabe sun yi kaza ka ce dalili ba hujja zai kawo jama'a hujja shine maganan Allah da annabi kadai duk maganan da wani ya faɗi wani zai iya yin kishiyanta idan da za a bude kofa a ce kowa zai yi faɗin abin da ya so da addinin musulunci ya lalace jama kuna fahimtar wannan wannan ita ce aya ta 23 cikin sotul ahzab shi sa da muka duba ƙur'ani da hadisi sai muka ga allah da annabi suna tayyaban sahabbai suna gaya mana cewa sahabbai ba mutanen kirki ne ba mu samu koda kalma ɗaya daga allah ko annabi da ke ɗauke da saɓanin wannan ba kenan wanda ya zo mana da saɓanin abin da muka sani to shi ne zai zo mana da wani dalili na daban ba dalilin da muka sani ba shi ne zai zo da wata aya ko wani hadisi na annabi da yake goyon bayan abin da shi ɗin ne yake faɗi kuna fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya samu dace sanda annabi ya karanta wancan aya fa faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa qala ya rasulullah yace ya manzan Allah man ha'ula waɗannan mutane suwaye su kuwa fa da anhu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya kauda kai bai ce mai komi ba in sa'alahu ya ƙara tambayan annabi fa'a'ara da anhu annabi ya kawo da kai bai ce mai kaumi ba a kabala ɗalhatu bin ubaidillah can sai ga ɗalhatu ɗan ubaidillah ya fun ya tunkaro alaihi thawbani akhdarani yana sanye da wasu korran tufafi wadda min babil masjidi ya shigo daga ƙofar masallaci فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يشي أين السائل إنا مي تنبين دازو قال أنا سي مي تنبين يشي غاننا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يشي وهو يشير نحو طلحه yana nuna ɗalha inda ya shigo yana cewa ayyuha sa'il kai mai tambaya haza minhum wannan yana daga cikinsu wannan yana daga cikinsu fanazaran nasu na hawa ta bin ubaidillah duk mutanen da ke masallaci sai suka waiga sai suka kalli ta ɗan ubaidillah fa’adar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ƙara maimaita man sarrahu an zura duk wanda ke son ya ga rajulun yamshi alal ardi mutumin da yake tafiya a kan ƙasa wa ƙadƙada na habahu hakika duk abin da ke kan shi ya gama saukewa fal falyanzur ila ɗalha to ga ɗalha nan ya kalle shi ya riga ya gama homework ɗin shi fal falyanzur ila talha malai ce karanta tabakat na ibnu sa'ad mujalladi na uku shafi na ɗari biyu wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce man arada an yanzura ila shahidin duk wanda yake son ya ga shahidi yamshi ala rijlaihi yana tafa da ƙafafun shi amma shahidi ne falyanzur ila talha ibn ubaidillah to ga talha ne ya kalle shi jama'a mun gane wannan yanzu wannan ilimin da ke bayyana mana cewa sahabbai nagartattun bayi ne shi ne ya zo daga farko ko ko bayyana saɓanin haka ne ya zo daga farko asali shi ne sabai mutanen kirki ne babu wani dalili a musulunci da ya zo ya bayyana cewa sahabai suna kishiyar wani abu sabanin kirki babu shi ba a da labarin wannan a musulunci sai daga bayan bayyanan abdullahi dan saba al-yahudi shi ya zo da maganganun da suka ci karo da na allah da na annabi ya ce bai yadda da waɗannan bai fara soke-soke da soke burutsu da zage-zage <coughs> kuna fahimtar wannan da kyau ku allah ya sa mu dace shi ne mala yake cewa wannan hadisi ingantacce ne unzur sahihul jami ka duba sahihul jami'u usagir a lamba hadisi na biyar sannan ka duba kanzul ummal a lamba hadisi na shida. malin ya ce وهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan bushara ce daga annabi annahu sayanalu shahada cewa da sannu sa'ad ɗalha da sannu zai gamdakatar da shahada wa basharahu sallallahu alaihi wa sallama ba nan ba dai har ya zama annabi ya mai bushara da cewa shi ɗan aljanna ne faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce abu bakarin filjanna omar filjanna uthman filjanna ali filjanna ɗalha filjanna zubair filjanna abdurrahman bin auf filjanna sa'ad bin abi ƙas fil janna abu ubaidata ibn al jarra fil janna wannan kaɗai ya isa sahabbai kun gano wannan da kyau su ba mukami suke son a naɗa su ba su ba kuɗi suke son a ba su ba su suna neman yardan Allah ne kuma waɗannan duk da darajar da suka samu ba su canza dangane da yin addini ba sun ci gaba da yin addini da gaske ba su canza daga yadda suke ba amma inda a ce Allah da ya kiyaye yau za a ce bushara ta tabbata ba ƙarya ake ba cewa wani ɗan aljanna ne jama zai wahala ya addini ba gane yake to a ya riga gama aiki yayi daga sanda kake aiki ka rage aiki alama ne na cewa kai ba mutumin kirki ba ne yana daga abin da ke bayyana cewa imaninka mai kyau ne ka ƙara aiki al'imani ya zidu bi ziyadatil amal imani yana ƙaruwa ne idan aiki ya ƙaru shi sa wajibi al'umma su ayyuka na alkhairi wani hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a jizgin farko shafi na 193 tirmidhi ya fitar da hadisin a mujalladi na hudu shafi lamba hadisi na ɗari uku da talatin da hudu bayan da malai bayyana mana wannan sai ya ce zikiru shaja'atuhu ambatan jaruntan sa'adu ai talhatu bin ubaidillah jama jarumi ne ba rago ba ne kana talhatu radiyallahu anhu fi muqaddimati sufuf kamar yadda muka je falha da in za a je yaƙi yana gaba-gaba cikin sahu fi jami'il mashahid a duk yaƙin da ya je wal gazawat da duk wani farmaki da aka tura suka a ƙaddamar to a gaba yake tagi waje Allah kuma wannan abin da yake yana neman yardan Allah ne ba don yabo ko don neman wani abu na duniya ba ويفتدي دابة رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ƙoƙarin shi shine ya ba da tsaro da kariya daga duk abin da zai iya zama barazana ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيزما النبي أنبتشيشي في أحاديثه cikin hadisai ta yawa wa athna ala shaja'atihi kuma ya ta jinjinan ban girma da ba ma wannan jarunta nashi wa batulatihi da kuma sadaukantaka da jarunta da mazakutan da yake nuna da gaske yake shi namiji ne sosai a fagen fama in an fita. wa yau ma'uhud mala yace ga ranar yakin uhud kana talhatu radiyallahu anhu fi man sabata talha na daga cikin wanda suka tabbata ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi yawma idin hina wallan nasu yayin da mutane suka juya suka gudu wa a alal maut talha ma'annabin ma baya baya akan mutuwa hinan hazamal muslimun yayin da musulmi suka mazaya an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka bar annabi Yama wani balbalin bala'i ne ya taso annabi ne ya faɗi magana ba a ji ba sai ake ganin in aka yi kaza akwai fita to shi aka samu matsala amma su sabai da yake 'yan gatan allah ne sai allah madaukin sarki ya wanke 'yan kayan shi shin da kaga abin da zai sa a gudu a bar annabi kai matsalan ta kai matsala matsalan ba ta wasa ba ne kun gano wannan da kyau walam yabqa ma'ahu ghayra ahada ashara rajulan da aka watse annabi sai ya zama mutanen da ke tare da shi ba su wuce sha ɗaya ba dan dama annabi tun kafin fitowar yakin ya samu matsala shawara aka zauna aka yi Alƙawarin da aka yi za yakin uhud ga lokaci yayi to a fita sai samari suka ce iya eh, fita sai dattawa suka ce a'a kar a fita sau da gaskiya ba mu ƙarasa gagijewa daga yakin badar ba annabi kawai sai karkata game da shawarar matasa sai ce a fita to wannan abin ya yi ma abdullahi ɗan ubayi ɗan salol zafi dama fa yana nan da kiyayyen annabi da ƙin addinin da sahabbai tari sai ta da amai kun gano wannan da kyau ku dama akwai binninniya. ba wannan ne barko ba to sai zauna annabi zai fita yaƙi da mutum ɗari tara a lokaci ɗaya ya zige mutum ɗari uku jama mun gano wannan da kyau ina son ku tsaya ku auna makircin abdullahi ɗan ubayi ɗan salol ba mutum uku ya zige ba ba mutum talatin ko casa'in ba mutum ɗari uku kuma ba yara ba kun gano wannan da kyau ku waɗanda suka kai aje yaƙi da su ya kamata ka fahimci lalle mutumin nan ba ƙaramin makiri ba ne sannan tarihi shi ko to yana tafe ne yana maimaita kanshi ina ta mun gano wannan da kyau shi sa duk yadda kuke duk abin da ya faru cikin ku ko ku sa tabaran hangen nesa ku kawo nesa kusa ku ga cewa ya taɓa faruwa to kun ga tun daga nan sai yaƙin manzo Allah ya samu matsala ƙirikiri annabi ya yi nan sai da aka fita bayan gari fa ya datsa mutum ɗari uku annabi yana lafiya ce ba wani lafiya ba za mu bi ka ba yi ma annabi tsiwa ya ce a koma gida kawai kuma suka bi shi kuna fahimtar wannan da kyau ko ƙarara ga shi ga annabi annabi ya tafi da mutum ɗari shida kuma aka je su kansu ɗari shidan annabi ya ba su doka sai suka karya dokan sai suka iji hadin ganin ai ba matsala isan aka ce ma kaza ku, ka bi wannan kazan kila akwai abin da kai baka ji ba ko baka sani ba kuna gane wannan to sai aka waye da aka samu matsala an watsi an bar annabi da mutanen da ba su wuce mutum goma sha ɗaya ba mala ya ce minal ansar daga cikin mutanen madina wa talhat bin ubaidillah minal muhajirin cikin muhajiran da suka tsaya tare da annabi akwai talhat bin ubaidillah kun gano wannan da kyau ku wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yas'adu huwa wa man ma'ahul jabal annabi sai ya zama shi da waɗanda suke tare da shi bala'i ya bala'i dole suka nemi mafaka akan dutsen Uhud Falahi bihi asaba minal al-mushrikin turidu qatluhu sai ga wasu gayya asaba mutanen da basu kai goma ba ko goma kaɗan haka ‘yan gayya haka wanda sun tunkaro inda annabi yake manufansu ne su kashe annabi <laughs> mun gano wannan jama'a da hayaniya an ka ganta ko to masu hayaniyan jagoran tafiyan suke hari kuna ganewa shi yasa idan kuka yi masa sassauci da sakaci ko to sai sun maku illan da ba za ku warke daga gare shi ba har abada shine makircin da arnan ƙasan nan suka yi mana lokacin da suke kwanta-kwanta suka sharɓe saddauna da abokan tafiyan shi tun daga wancan lokacin har yau musulmin ƙasan nan ba su gyagije ba kuna fahimtar wannan da kyau ku mutumin da bai san waye gamji ba ku to bai san me ake nufi ba kuma wannan ya samo asali ne lokacin da turawan mulkin mallaka suka yi kwanta-kwanta suka sharbe sarautar musulunci a ƙasar nan sai aka bauku da sarautar jekana yi ka aka bauku da sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya ba sarakunan musulunci ba ne kuma gano wannan da kyau ko duk sarkin da bai iya haddi ba sarkin musulunci ba ne sarkin gargajiya ne kawai kuna fahimtar wannan da kyau ku ba shi ne waliyul amr ba ba shi ne waliyul ahad na musulmi ba allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa su kansu turawan da suka gina sai suka ce masu traditional rulers tradition ne kuna fahimtar wannan da kyau ku amma asalin sarautar nasu imtidad ne daga sarautar shehu ɗan fodiyo to amma gaba ɗaya sai abin sai ya zama an yi baya ba zani muna fatan lokaci da zai zo da wancan daula da aka taɓa mafarkinta Allah ya tabbatar mana da ita to shi ne sai yake cewa fakana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kolo sanda annabi gaggayen tsiya ta taso tana neman ta kawo mai hari sai ya rika cewa man yaruddahum anna waye zai kore mana waɗannan mutane daga wajenmu wa huwa rafiqi fil janna ya zama maƙocina wanda za mu zauna waje ɗaya da shi a aljanna ala ahadu ha'ula babu wanda daga cikin waɗannan da zai wannan aiki cikin wannan gayen da suke tafiya da annabi faƙala ɗalha ana ya rasulallah sai talhat ya ce ni dinnan ne zan yi wannan aiki ya manzan Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce kama anta to shi ne tsayanan ilzan makanaka cin da haka wannan aikin to tsayanan mu bari mai gaba ilzan makanaka shine kama anta ya talha faƙala rajulun minal ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya ce ana ya rasulallah ni ma zan yi wannan aiki ya manzan Allah faƙatala anhu wasa ida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tsaya suka yi yaƙi da waɗannan mutane shigo manzan Allah ya haye dutse wa man bakiya ma'ahu da waɗannan tsirarin da suka saura tare da shi sun makatalal ansari ana cikin yaƙin sai aka kashe wannan mutumin madina falahikahu faƙala ala rajulin liha'ula faƙala talha ana ya rasulullah domin shi ansarin ya gangara ya same su ne sai annabi ya ƙara cewa ba wanda zai gangara ya tarar da waɗancan a ci gaba da fafatawa talha ya ce ni dinnan. faƙala رسول sallallahu alaihi الله عليه sallama sai annabi ya ce kama anta ya talha tsayanin inda kake ya kai tsalha. faƙala rajulun minal ansar sai wanda daga cikin mutanen ansar ya ce fa'ana ya rasulallah ni zan yi wannan aiki faƙatala ya saukai yaƙi wa ashabuhu yas'adun sauran mutane suna hawa dutse tare da annabi sun maƙatala sannan aka kashe shi sun maƙutila sannan aka kashe shi falahiƙohu su waɗannan mutane suna ƙara dannuwa wajen annabi waja abubakar wa ma'ahu abu ubaida ibn jarra abubakar sai zo tare da shi da ubaida ɗan jarra wa kana dina an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya yi masu nisa wajen hawa dutse Waƙala ƙalar lahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce alaikum sahibukum ku je ku samu ɗan uwanku ga can talhatu bin ubaidillah fa'iza talhatu tanzifu dima'uhu sai suka hango tsalha yana fafata da waɗannan arna jikin shi na zubar da jini wa sa'ir jara fi sa'ir jasadihi ga rauni mai yawa a jikin shi wa kar ugushiya alaihi a lokacin har ya suma wasa kata fi hufra har ya faɗa wani rami Faƙamar qama siddiq radiyallahu anhu fa sa'ida bihi al-hufra abubakar ya miƙe ya ƙetaro da shi cikin wannan rami walamma faka talha radiyallahu anhu ƙala talha na farkawa sai ce ma fa'ala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama me ya samu manzan Allah ne kuna tukuna faƙala abubakar radiyallahu anhu sai abubakar ya ce huwa bi khairin annabi na cikin ƙoshin lafiya annabi na cikin alkhairi fakharaja talha faƙala kullu musibatun daka duk wata musiba in dai ba kai ba in ba ta kai gare ka ba in ba ta same ka ba ya manzan Allah jilal abu ne mai sauki wannan ba wani abu ba ne in dai musiba ba taɓa ka ba shi za jama'a in dai musiba ba ta taɓa sunnar annabi ba ko wala ba musiba ba ne wasa ne mu matsalan mu ko sunna saboda muna rayuwa don ita ce in ba ta to ba mu ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani abin da ba sunna ba ba ruwanmu shi ana fahimtar wannan saboda illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu in ba ka yi dacen abota da annabi kai tsaye ba marmaza ka yi abota da hadisan annabi in ba ka rayu zamanin annabi ka dafa mai ba marmaza ka dafa ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana abubakarin idza zakara yawm uhud abubakar ya kasance duk sanda ya ambaci ranar uhud ƙala sai ce ka zaka kulluhu yau matsalaha ai uhud gaba ɗaya na lalaha ne duka lalaha ne ke da wannan yinin wa kada juriha talhatu yau uhud an yi ma matsalahata rauni a ranar yakin uhud arba'an wa ishirina jiraha rauni ishirin da hudu dozin biyu wa min ha fi ra'asi shujja ya ce a kan shi akwai wani wawa keken rauni da aka yi mashi murabbi'a wanda raunin ma yi, mun gano wannan da kyau ko wa nasahu ya'ani irqun nasa wa shillat usba'uhu wannan jijiyar da kenan ita aka datse hannun shi ya shanye wa sa'irul jura fi sa'ir jasadihi sauran rauni kuwa a ɓangarorin jikin shi aka yi mashi mun gano wannan da kyau ku wannan bayani karanta tarihu muktasar tarihu dimashik a mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari da casa'in da bakwai wakila ce raja ɗalha yau ma izin bi hamsin wa saba'ina au saba'in wa talatina darba ce ɗalha ya dawo wannan yaƙi tsakanin sara da suka akwai saba'in da biyar ko talatin da bakwai a jikin shi mun gano wannan da kyau ku wa talatin darbatun rubu'un fiha jabinahu wa qata'a nasa'ahu wa sullat isba'ahu allati talil ibham dan shi suna magana wanda suke magana wannan yatsin nashi ne kawai ta ta shanye anan amma duka nan ne ya shanye mun gano wannan wasu malamai cewa suke nan ɗin ya shanye amma yana iya amfani da shi amma ba da ƙarfi ba amma wannan ita ce ta shanye baki ɗaya ya zama bai iya komi da ita shi yasa sai ta abiri da cewa duka hannun ne ya shanye kuna fahimtar wannan da kyau ku Mala ya ce, mawakifu Talha fi yomi Uhud, haka ne? matsayin ɗalha a ranar yakin Uhud, ya dullo a tihi irin taka rawan da ya yi a wannan yaƙi yana nuni a kan jaruntan ɗalha. Fakana ya ƙifu filin ma'araka mithlu Asad, in aka je yaƙi ɗalha yana tsayuwa ya ba da gudunmawa kai ka ce zaki ne, gima. إصابته فكان يتحامل على نفسه ويقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم raunin da ke jikin shi ma isabatu kace kace da ake mu jikin shi kana yatahamal ala nafsihi ya sa karfin hali da jajircewa a ran shi waye kifu ya tsaya gyam bai ja da baya ba yudafi'u an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ba da kariya ga annabi kaljeshi ya durubu yaminan wa shimala mala yace ce rundunar arna kawo farmaki suke suna kwararowa dama da hagu wa taratan ya hamalu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani lokaci ya hamilu rasulullah in abin yi abu sai suru annabi ya gaba da shi fi makanin ba'idan a waje mai nisa an uyunil mushrikin daga farmakin da mushrikai ke kawo mashi kun gano wannan da kyau ku fakana bi haƙƙin talhatul khair kai talha ya cancanci a yi mai kirar da cewa talhatul khair kama sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya kira shi wa kana yawma uhudin kulluhu yawma talha ranar uhud gaba ɗaya na talha ne kama qala siddiq radiyallahu anhu Kama yadda sayyidina abubakar ya ambata falam yazal yaqulu mithl qawlihi al-awwal wa yaqulu talhata ana ya rasulullah duk annabi in ya ce waye zai gangara ya je bibbige mana arnan da ke hawowa talha sai ce ni ne wanda zan yi wannan aiki ya rasulallah fayamna'uhu sai annabi ya hana shi fayasta'dhinuhu rajulun minal ansar lil sai a samu wanda daga cikin mutanen Madina sai ya ce a bashi izini ya je faya'dhina lahu sai annabi ya bashi izini fayuqatila fayuqtal ya je yaƙi a kashe shi hatta stashhadu jami'an har sai da mutanen Madina duka sha nan suka yi shahada walam yabqa illa talha ba wanda ya saura sai talha kuma <laughs> jama'a ku cuta fa ko rashin lafiya ko wahala ba shine mutuwa ba mutuwa sai ajali ya zo kuma duk abin da kaga yana faruwa a duniya ko haka Allah ya tsara ya faru in kana da hankali ku ka tsaya ka natsu Allah ya sa mu dace wa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama man ula annabi sai ya ce waye zai tinkari waɗannan fa ya ƙula ɗalha ana ya rasulallah sai ɗalha ya ce ni ne ya manzan Allah fa ƙala lahu alaihi salatu wassalam al'anan na'am ina nabi da ƙarshe ce to ai sai gangara yanzu an yadda da kai faƙatala ɗalha sai ɗalha ya fita yi yaƙi radiyallahu anhu wa kana yadfa'ul mushrikina an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance na tunkuɗa mushrikai ba su isowa inda annabi yake wa ya a amamahu wa ya ƙulu nahari duna naharika ya rasulallah sai ce ƙirjina daidai da ƙirjinka ya manzan Allah wa tabda usiham ta taɗayar haka ya tsaya ya ce kaka damu annabi in ma wani abu zai soke ga sai ya gama da ni kafin kai kibiyoyi ake yi cillon ana ta aiko da kibiyoyi ko ta ko ina yana karewa mun gano wannan da kyau ko faltaka talha hi an wajhi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hannu ɗalha ke karewa yana tsada fuskan annabi mina siham daga kibiyoyin makiya fa asaba khinsarahu can da suka harbo wani kibiya sai ya samu wannan yatsan shi. kaga kuma nan wannan haka ce fashullat sai ta shanye faƙala hina asabar rimya lokacin da harbi ya same shi nan da nan sai ce me his kun gano kalimatun ya ƙula al'insan idan asabarhu ma yamdahu wa akhraqahu ghaflatahu kal jamra aw darba wa nahwa shine wash kun gano wannan in abu ya same ka taka taka wuta ko aka bige ka baka farga ba sai ka ce mi kash kun gano wannan da kyau ku shine hais da ya faɗi wannan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce lauƙala bismillah da ya ce bismillah la dakhala aljanna wan nas yantazirun zai shiga aljanna mutane na kallon shi aw qala law qulta bismillah la ra'aita ni ko yabni laka biha baitun fil janna yace da nan take Allah maɗaukakin sarki kana kallo anan zai gina maka aljanna wa anta hayyun fid dunya kana raye a duniya za a bude maka aljanna kaga ginin da ake maka isa duk abin da ya same kana musulmi kaka damu kai dai ka ƙoƙarin maintaining ka gyara imani ka san abin da ya kamata daga sani amma wallahi musulmi baya asara in ga musulmi na asara ko ya sauka kan ka'ida ne kuma shi Allah ba zai bi ka ba sai dai kai ka gama yawo da sauka kan ka'idan ka komo ka bi shi ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wannan tarihin da muka karanta karanta tahazib na ibn asakir jizi na shida shafi na saba'in da bakwai ibn hajarin a cikin isaba a jizi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin ka karanta kanzul ummal a mujalladi na sha ɗaya lamban hadisi na ɗari shida da casa'in da bakwai Allah ya sa mu dace وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد كسر رباعيته a wannan yaƙi an karya ma annaba haƙora hudu mun gano wannan yawa mutane ba sa addini ba ne mun gano wannan fa'iza uziye fillahi ɗan adam ana ɗan ɗanɗana mai ana ɗan taɓa shi ji ba daɗi ji ala fitnatan nasi ka azabillah <laughs> sai mai da fitinan mutane kamar azaban Allah din zai bi ta yi ci shi ina fata mun gano wannan da kyau tukuna ma wa shujja jabinahu aka fasa ma annabi saman shi nan saman goshi wa jur'al shiqqatahu sannan aka ji ma annabin rauni a bangaren kafaɗan shi haka kun gano wannan kace kace kafirai suke ma annabi wasalar dama an waje jini na zubowa kan annabi wa asabahu al-iya annabi aka waye gare har ya kasa yin komi mun gano wannan saboda wahala ala talha ya hajimu alal mushrikin talha ne ya riga kai mu mushrikai kora hatta ya dafa'uhum an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya watsa su daga jikin annabi mun gano wannan da ke ko rufa annabi suka yi tsara da suka Jama muna gane wannan da kyau shi ya kai sura ya kara annabi wanda daga cikinsu ya sa gora mai sarƙa a ciki ya bigi hulan kwanan annabi sai da ta cike a kan annabi da ƙyar aka cire shi kun gane wannan da kyau ku to shi ne sai yake cewa summa yankalibu ilan nabi talha ya fuskanci annabi fayarqi bihi qalilan fil jabal ya rika tura annabi yana hawa da annabi saman dutse kaɗan kaɗan summa yasniduhu ila al-ardi sannan sai ɗan kwantar da annabi a cikin ƙasa wa kana yas adu ala zahar talha sai ya zama annabi yana tafiya ne akan bayan talha radiyallahu anhu wa yahjumu ala alal mushrikina min jadid sannan kuma in suka ƙara kawo koro sai ƙara kai masu wawura wa ma zala zalika hatta sa'idahum anhu bai gushe ba har sai da ya zama annabi ya hau kan dutse su ma sun hau tun da bi ake yi ana tafi ana tafi nan dama shi abin da yake so annabi ya samu wajen da zai tsaya kun gano wannan da kyau ku to ai shine fa ana aka fara bigegeniya da bagayya duk ya turo kafirai kasa mun gano wannan da kyau to tambaya anan wai kai da kake musulunci me kai ma musulunci me kai tambaya dagan addini da aka yi a ina kake <laughs> jama'a mun gane wannan kowa ya da shi bawan Allah ne amma mutane so suke yi a gama gaba ɗayan jihadi in aka zo rabon gani masu su za su kasa kaga wannan ba zai yiwu ba yi Allah ya sa mu dace. Wa ƙada afna Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi ala talha, Nabi ya yaba matsalha fi yomi Uhud, fabin ragami min annahu kana yadribu bi saifihi fi jeshin mushrikin wa kana mashgulan bi qitalihim illa annahu kana yuqatilu wa ainahu mutajjamuku mutajahatani dauman ila makanin rasulullah yana yaƙi fa ta gobe a hannun shi ba wai ya zo a tsane kawai AD sun annabi mm, mm, da shi ake buga yana yaƙi amma hankalin shi na ina suna <laughs> kan annabi ne wannan ya sa shagalan da ya yi akan lura da inda annabi yake suka dinga zagayewa suna mai rauni hankalin shi na wajen annabi wa kulla mara a khataran duk lokacin da ya hangi wani abu mai haɗari ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya taribu talaha minhu nan da nan tsala sai tunkari haɗarin wa yudafi wa anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kai ma annabi kariya qabla an yanalu minhu kafin su kai ga sun cimma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an talhata idin a wannan rana annabi ya buɗe baki ya ce ma a aujaba talha haina sana'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma sana'a ya ce ya wajaba talha ta wajaba me yake nufi aljanna ta tabbata lokacin da ya yi ma'annaba abin da ya ma'annabin mun gano wannan da kyau ku? ya'ani barraka lahu talha fasa ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alame la sadarhi dukawa ya ce annabi hau ya goya annabi ya sama da shi talhatu bin ubaidillah wannan ne ake zagan maku wannan ne ake ce maku ku shi wannan ne ake nuna maku ba su da muhimmanci ba su da amfani tambaya anan soya masu amfanin waɗannan ba su da shi jama'a tambayin da za a yi kenan in waɗannan sun cancanci zagi sun cancanci a ci mutuncinsu sun cancanci a ƙisa kamar yadda ake ƙoƙarin yaɗawa tambaya a nan su wanene ne makwafinsu duk wanda aka kawo makwafin sai mu ce tambaya a nan nuna mana menene gurbin abin da ya ma addini addini ko ba zan yi ba a me kai mun gano wannan da kyau ko me kai in za ka yi ni a kowa ma zai yi ni a yi ko kun gano wannan da kyau ko kowa ma zai waɗannan sun riga sun yi mun gani to in za ku kawo mana wasu to ku kawo mana wasu irinsu da suka rayu a zamanin annabi irinsu banda waɗanda muka sani ‘yan uwansu sun yi aiki irin nasu amma ba wani dalilin da wani taƙadari zai zo yana zagan mu annabi sahabbai ko kuma shi ke nan sai a ce a shiru ba komi a rabu da shi wannan hadisi imam ahmad fita fitar da shi a yin farko shafi na 165 tirmidhi a mujalladi na hudu hadisin farko hakim a mujalladi na uku shafi na 374 malai ce karanta kanzul ummal a mujalladi na sha uku lamba hadisi na 36608 fada'il sahaba na ahmad bin hambali a lamba biyu na 1290 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika duka an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum